Kuwa ce da ta yi fice a fannin harkokin arziki kaya ne harkar kicin ne bangaren mata amma mazan ma ana dan zuwa ba laifi mu dai yanzu da farawa muna wata shida da kwana sha biyar a kasuwa alhamdulillah gaskiya kasuwa ana fuskanta saboda sha'anin jama'a yau kowa wannan za a gaisa lafiya lafiya kuma ga mu'amalar kowa da kowa dai yan uwa an haɗu kasuwa alhamdulillah. Unguwar ta yi nisa a fannin ilimin addini da na zamani inda suka samar da ƙwararrun likitoci. A hankali saboda nasara wannan ƙarƙashin kwamiti sai da muka samar da asibiti a wannan unguwa kuma bayan asibiti da da ɗakin shan magani. Tun daga nan kusan ana ba da magani kafin ma a je ɗakin shan magani tun da can kusan na kuɗi ne. To daga nan akwai magungunan da ake bayarwa firi kusan kyauta ne. to kusan dan ma dai allah ya kaddara likitan ya tashi da akwai wa'insu 'yan ragowar magungunan a cikin nan da yake a rufe amma dai abin da ya kama na abubuwan da ya shafi masu ciki har awo ana gudanarwa a shi wannan gurin so nan shine saman inda inda mara lafiya da yiwuwar sai an sa masa ruwa to nan ake hawa wanda ya kamata a sa masa ruwa in kuma mace mai ciki ce da yiwuwar sai an duba to nan da shine saman gurin da yake a keɓe ba can ƙasan da zai kasance nan kowa da kowa yana nan a nan gurin nan shine kusan ɓangare na biyu na asibiti a nan to kamar haka ne asibitin an yi shi ne a yi karo-karo waɗanda suke da iko su bayan da wanda bai da iko ya ba da kaɗan in ma bai da shi wani zai bu buƙatar mu dai a taimakawa juna a sauƙaƙa maimakon a tashi ga ganiyar tafiya asibitin akwai inda za a samu taimako na gaggawa wani ma bai san an yi ba kuma ga magunguna nan za a siyo a kawo a sai da su da sauki abin da aka siyar a koma a sake siyowa in an samu abin da ya gagar haka koyaushe ba a rasa wanda za su ba da wani tallafi da za a sami biyan bukata cikin wannan wannan shine makasudi wannan alhamdulillah wannan mu yanzu muna alfahari da wannan unguwar tamu da neji in kun fita titi kun ga irin gine-ginen da aka yi sha za ku yi ma a dubai muke saboda duk unguwar da take cikin gari ba inda ake yin kasuwanci na zamani da kuma gine-gine irin na zamani na tafi da harkar kasuwanci na zamani irin unguwar daneji a halin yanzu unguwar wadda ta yi fice saboda kasantuwar manyan guraben kasuwanci kamar su alwabil sahad stores katanka habib yogurt d20 masu sayar da kayan kicin duk wannan ai ba za ka ce arziki ba ne ba arziki ba ne abu ne da annabi ya faɗa don ya zo yanzu ana yi ba wani mamaki ba wani wanda zai gini ya burge mu tunda can asalin tun farko muna yara ba irin wannan ginin aka yi ba amma har ka manta da maganar annabi tunda za a dinga gini ga shi nan ba ji ba gani mara kama mara girma mara wadata amma da ina tsammanin wannan gidan da ke gari zuwa har ƙarshensa gidan mutum da ne amma aka dinga yanka shi aka dinga yin yanka shi aka dinga balanta ma yanzu da ƙarfin tsiya za a kwace maka kana ji kana gani ka ne wani ko ya kwace maka ya gina ko kuma ya je yiwo takarda irin ta ka ya zo ya gina ya za ka yi da shi sai dai ka bar wa Allah sai an je. mun ga wannan ayyuka ne wanda aka yi sababbi na wannan gwamnatin har aka samu aka yi gwata aka leƙe shi duk da interlock kuma allah ya sa gashi nan ba caɓi ruwa baya zama an samu ci gaba kaga a wannan kaga yanzu na mun samu ci gaba saboda kaga ga siddi shuwaye su da gida ne na ƙasa gidan alhaji umaru kenan mai jala'ilu mai dala'ilu wanda ike shahararre ne a garin nan saboda taruwa ake diran juma'a ya abu nan kuma gidan wansa ne wanda aka yi wa wazirin kano to kaga duk a cikin janeji suke lallai wannan irin ƙoƙari na ci gaba haɗin kai da tallafawa juna ya bambanta unguwar daneji da sauran unguwanni na biyu kuma da ilimi da aka sa ana yawan bayar da shi wanda ake nuna menene haɗin kai menene zamantakewa to wannan ya taimaka mana daga cikin matasanmu na ƙasa da mu irin su malam salisu mai manja sun yi ƙoƙarin su ga cewa ya za a yi ma a fara bin diddigin ina marayu suke wa'anda ba su iyayensu sun rasu ya za a yi ƙoƙarin tallafa musu sun yi ƙoƙarin ya za a ga wanda kuma ga iyayen nasu amma suna cikin wani hali na ba za su iya tallafawa yaran ɗari bisa ɗari ba su ma suna wani abu kuma da samun makaranta da aka dasa a wannan unguwa wanda ita ma ta tafi a bisa wannan gwadabe tana yin bincike akan ina marayu ina waɗanda suke marasa gata ba ma lallai a nan unguwa ba muna yin irin wannan to alhamdulillah yanzu ci gaba na ƙungiyoyi shi ya jawo wannan saboda da gaskiya ba a san meye kungiya ba a zaune dai ake sai dai karamci irin na unguwa wane zai taimaka wane wane zai taimaka wane a haɗu a taimaka mutum to amma yanzu fitowar ƙungiyoyi shine ya daɗa wato hoɓɓasa a kan gaban unguwoyi alhamdulillah wannan unguwa muna da ƙungiya da take taimakawa kuma an santa a ko'ina don haka ci gaba ya samu a cikin unguwar nan akwai ma lokacin mu kaina na san inda danni yake na kara a cikin unguwar nan kwamitin tsafta ya yi kokari ya rufe wannan unguwa da slab sama da guda 500 da wani abu yanda ya kai 600 wanda duk inda ka shigo ta sansan wannan unguwa a karkashin wannan kwamiti aka yi wannan aiki amma alhamdulillah yanzu gaskiya ni na daɗe ban ji labarin cewa an shiga an sata ba satar ma ta tsiya sai ga an je an kwashe tukwane an kwashe murhu an duk irin wani yanzu an daina saboda Allah ya sa akwai abubuwan da suke iya dogara da shi sannan wanda ba shi da makaranta bai samu tafiya makaranta ba saboda harkoki na kuɗi da yawa wannan kungiyar tana ɗaukar nauyinsu ta biya musu su samu admission kuma su ci gaba a ci gaba da tallafa musu akwai da yawa wanda sun yi digiri a haka kuma kungiya ce ta ɗauki nauyin su aka yi musu abin da suke bukata wannan shine hanyoyin da za su rage barna a gaskiya akwai tsaro kuma muna fara da karfe goma da rabi na safe zuwa karfe goma da dare sunana abdullahi alidaneji kuma shekaru na 67 kuma ni dan unguwan nan ne gama gidana gidan nan nawa na gado ne wanda mahaifina ya rasu na gaje shi ana dan samun dan samun wancan hankali ne saboda bi ana samun wani in ya zo daga wani waje baka san irin daga abin da ya zo daga inda ya zo ba kuma baka san irin halayen sa ba sosai wa'annan da muke tare da su sun san iyayen mun san iyayensu saboda haka shine muke muka fi son mu bawa na gida in Allah ya sa ya samu in bai samu bane kuma muke haƙuri da wani wanda in ya zo sai a bashi amma gaskiyar lamari ka san wanda ka, a auratayya a ma'amala ma a komai da komai yana da muhimmanci nan shine iyakar mu da shi abin da yake nan bangaren arewa shine shishi wato wannan kwata ita ce kamar boda wannan kwata ita ce boda laya tsakaninmu da shishi eh. can kuma marmara ba eh. eh to abin da yake daga nan gabas shine iyakarmu da sauran ɗinki wannan a nan gwatar muke da boda tare da su abin da yake duk yayi gabas ɗin nan daga nan har can gaba duk sauran ɗinki ne inda muka iyaka bangaren kudu shine iyakanmu da kabara nan layin duk kabara titin nan shine ya raba mu tsakanin bangaren danaji da kabara nan kuma dama an nan sauran dinki nan shine iyakar mu da mandori mandori tana daga yamma kuma danaji tana daga gabas in ka kula za ka ga nan gidan hakimi ne hakimin dala girma amina doba yaro gidansa shine a bangaren mandawari shine inda muka yi iyaka yanzu janeji daga gabas mandawari daga yamma wannan titi shine ya shiga shine borderline to wannan shine sabon gurin da nake gaya maka mun nemi filin kuma gwamnati ta bamu kuma muka nemi tallafi na gina shi kuma alhamdulillah ga shi an gina jira muke yanzu hukuma ta danka mana shi abinda muke so a cikinsa shine sama za mu guraren koyar da sana'a na kwamfuta ƙasa kuma za mu clinic na haddana gurin kwanciyar allah ya nufa gaskiya mutanen unguwar daneji da muke mu'amala da su sun fi mu'amalar shinkafa da wake da wake da makamancinsu hafura da nono ma da muke siyarwa suna ba mu haɗin kai wajen cinikayya da mu sosai amma sabbin da duk titunan nan na garin nan samun kantuna manya irin na ai wallahi ba gine-gine ma na zamani ga su zai fitowa suke asambe yaushe da ba eh. tafi su eh eh. waccan makaranta ta loko da muka cika kududdufi na ce da kai an yi ta to ita ce ta haifar da wannan wani bawan allah ya ba da shi aro illa ma sha allahu a ɗebo ɗaliban a zuba to da can da nan duk gashi nan saukar karatun ƙur'ani ita aka sa a gaba kuma alhamdulillah makarantar mata aure ma a cikin gida har tafsiri suna yi don ko bana an yi tafsiri da azumin nan to to kaga akwai babban nasara kuma muna godewa Allah Allah ya ƙara mana taimako cikin wannan wannan sirrin wannan abu da bambance bambance da muka samu illa haɗin kai da muka samu da mu dattijai. da kuma yaran unguwa ta nan muka samu wannan ci gaban babu abin da yake dorewa illa amana da fahimtar juna in akwai amana da fahimta wadda ita ce ginshikin zaman tare a unguwanni amana da fahimtar juna shi yaro yana ganin girman na gaba na gaba kuma yana tausaya masa wannan shine zai ba da kyakkyawan zama da fahimta kuma a kansa muke hakan ya tabbatar da taken da wannan shiri ya yi ma unguwar daneji na farar saniya farar zamantakewa.